Radiyo Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a bugi Lahi min ashe in ko wani abu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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Bismillah rahmanir rahim masu sauraro mu da warhaka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su. Bayan wannan gabatarwan dai muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa har ila yau akwai shirin nan na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga abdullahi sali usman katsina ya shigo tare da shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai 28 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira ga Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata rana irin ta yau sarki muzaffar din kajar na kasar iran ya amince da kafa kotu a kasar ta iran a karan farko kafin haka dai manyan malaman addini waɗanda suka hada da ayatollah tabatabai ayatollah bahabahani sun yi zaman darshan a hubaran said abdulazim alhassani da ke garin rai a kusa da birnin tehran domin tilastawa sarkin amincewa da bukatar su bayan amincewarsa da kafa kotuna da ake kira da gidan adalci a lokacin hakan ya sanya zaluncin sarakuna da suke yi wa mutane ya rugu matuka. kamar da kuma mutane za su iya kai kara kan duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu domin neman haƙoƙinsu daga kotu da malamai masu adalci suke jagoranta masu ware ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci a kasar iran yake gabda cimma nasara marigayi imam kumeni ya ba da umarnin kafa majalisar juyin juhali wadda ta kunshi manyan malamai masu jagorancin gugurmai yunkurin juyin da kuma masana daga malaman jami'a ayyukan majalisar dai sun hada da tsara yadda za a kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar iran da kuma kafa gwamnatin wucin gadi kafin gudanar da zaɓe sai kuma bayan samun nasara majalisa ce za ta rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci a ƙasar ta iran kuma kafa majalisar shura ta farko wanda hakan ya bai wa mutanen kasar ta iran damar samun sahihin wakilci a majalisa ta yadda su ne da kansu bisa zaɓin su za su zaɓi 'yan majalisar dokoki waɗanda za su wakilce su a cikin majalisar da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta auka wa ƙasar haiti wadda take yankin caribbean mutane kimanin dubu ɗari uku ne dai suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan wasu dubban ɗaruruwa suka rasa gidajensu wannan girgizar ƙasa ita ce mafi muni a shekarun baya-bayan nan bayan wannan girgizar ƙasa a ƙasar haiti komai ya tsaya cak a faɗin ƙasar na tsawon kwanaki duk wani irin taimakon da ƙasashen duniya suka ta aikewa zuwa ƙasar ƙasar haiti tana daga cikin ƙasashen yankin caribbean wanda suke fama da matsalolin tattalin arziki inda kasar ta fi dogara da irin taimakon da take samu daga kasashen ƙetare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya ce dole ne koriya ta kudu ta gaggauta sakin kudaden kasar iran da aka tsare a kasar yawan fursunoni falastinawa wanda suke kamuwa da cutar corona suna ta karuwa a kasar libya kuma an ba da shawarar yadda za a gudanar da zabubuka a ƙarshen shekarar da muke ciki yanzu kuma ga cikakkun labaran minista harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya buƙaci gwamnatin koriya ta kudu ta gaggauta sakin kudaden ƙasar iran wa'anda take tsare da su a cikin bankunan ƙasar ministan ya bayyana haka ne a ganawarsa da choi jong-kun mataimakin ministan harkokin wajen kasar koriya ta kudu wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran dangane da jirgin ruwan kasar koriya ta kudu wanda sojojin ruwa na kasar iran suka kama kuma saboda saba dokokin tsabtar muhalli a tekun farisa ministan ya ce matsala ce ta kotu don an rika an shigar da kara a gaban wata kuliya nan kasar iran don duba batun. jirgin ruwan ƙasar koriya ta kudu mai suna hankur chemi ya fito ne daga ƙasar saudiya ɗauke da sinadaran man fetur wa'anda yawansu ya kai tan biyu. mai bawa ministan kiwon lafiya shawara kan harkokin kiwon lafiya a nan ƙasar iran ya ba da sanwar cewa ƙasashen iran da cuba sun sami nasara a gwajin allurar rigakafin cutar corona kan mutane a marhala ta farko majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto ali riza wahab yana faɗar haka a ranar lahadi ya kuma ƙara da cewa za a gudanar da marhala ta biyu na gwajin ne a kan mutane a ƙasar ta cuba wahab zade ya ƙara da cewa idan an kammala ayyukan gwaje-gwajen cikin nasara za a fara samar da allurar rigakafin ne a cikin ƙasar iran cutar covid-19 da ta bulle ne a birnin wuhan na ƙasar sin a ƙarshen shekara ta 2019 da ta gabata kuma ya zuwa yanzu ta kama mutane kimanin miliyan 90 a duniya a yayin da mutane kimani miliyan 1 da 900 suka rasa rayukansu sanadiyar kamuwa da cutar. kwamiti mai kula da fursunonin falastinawa wanda suke tsare a gidajen yarin haramtaccen ƙasar isra'ila ya bayyana cewa yawan falastinawa da suke kamuwa da cutar corona a gidajen yarin yahudawan suna ta karuwa tashar talabijin ta falastinul yau ta nakalto kwamitin yana bayyana haka a yau talata ya kuma kara da cewa ya zuwa yanzu da 191 ne suka kamu da cutar corona a gidajen yarin yahudawan labarin ya kara da cewa halin ko in kula na hukumomin isra'ila ne ya sa yawan Falastinawa da suke kamuwa da cutar corona a gidajen yarin yahudawan suke karuwa banda haka kwamitin ya kara da cewa wani fursuna ba falastini mai suna muhammad salahuddin dan shekara 29 a duniya ya yi shahada saboda cutar kansa ko kuma daji da yake fama da ita a wani gidan yarin yahudawan saboda rashin kula masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kwamitin rubuta kundin tsarin mulki na kasar libya ya gabatar da shawarar yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka a cikin watan disamba na wannan shekarar da muke ciki kamfanin dillancin labaran alwasat na kasar libya ne ya ba da wannan labarin ya kuma kara da cewa kwamitin rubuta kundin tsarin mulkin kasar ya bayyana haka ne a taron da ya gudanar ta kafar yanar gizo ƙarƙashin kula na ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin tripoli babban birnin ƙasar libya majiyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya ta ƙara da cewa wannan kwamitin mai membobi goma sha takwas zai sake gudanar da wani taro a cikin mako mai zuwa don tattauna kan yadda za a gudanar da zaben majalisar dokoki da kuma na shugaban kasa a cikin watan disamba na shekara ta 2021 da muke ciki a wasan da aka gudanar a jiya litinin tsakanin manya-manyan ƙungiyoyin kwallon kafa na kasar iran wato istiklal da kuma police wanda kuma aka gudanar a filin wasanni na auzadi da ke nan birnin tehran sun tashi kunnen doki biyu-biyu a wasannin ƙwallon kafa na cikin gida wanda ake kira Iran Professional League ko kuma IPL a takaice. Wannan dai shine karo na hudu kenan wanda ƙungiyar Persepolis take yin kunnen doki a wasannin da ake gudanarwa a halin yanzu. Istiklal dai tana da matsayi na biyu a jadawalin matsayin ƙungiyoyin kwallon kafa da suka shiga wasannin na wannan karon. tare da samun maki goma sha tara a yayin da Police kuma take matsayi na goma sha biyu tare da maki goma sha biyu. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa. muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fata masu a sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai shiga muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran wanda idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da muhimman wurare masu jan hankali wanda masu sha'awar yawon bude ido za su su gani domin amfana da kuma kallo. A makon jiya mun kawo muku bayani ne game da fadar Rastam da irin abubuwan da suke zagaye da wurin da kuma irin gine-ginen da aka yi da yadda aka gina wannan wuri da tsayi na tubali wanda muka kawo cewa a wurin akwai gida na ƙarƙashin ƙasa akwai ƙofar shiga da kuma wajen da aka ware domin masu tsaro da masu gadi su kasance a wurin har ila yau kuma mun bayyana cewa akwai hasumomi guda goma sha biyar da ma hasumiyar tsaro wanda ke wajen daga nan kuma mun yi muku bayani game da fadar falakul aflak wanda tana wani yanki ne da ke kusa da garin khorram abad da ke cibiyar lardin laristan da ke yammacin kasar iran to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda za mu karkata da aka shirin namu bukaco cokam. zuwa birnin Shiraz. Shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin Fars na ƙasar Iran. Hakika birnin Shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan. Yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje. Daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai Darvoze Qur'an, Takht Jamshid, Fadar Karim Khan, Hafiziyye, da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman din birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman din birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan roman din a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma a irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin. Fasahar gine-gine da ake amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar daular Farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas. Daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake ɓanta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan. A yau an mayar da gidan wankan wakil Shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin Shiraz. Gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku shafa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana a kan birnin Shiraz to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfafa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a dakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya To masu saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da biyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo www.hausatv2.ng. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu sauraro barka da warhaka kuma barka mu sake saduwa mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin nishaɗantarwa da kuma kayatarwa da fatan masu wariya sun ji tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da yake muna ranaku ne na gabatowar shahadar ɗiyar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wato Fatimatu Zahra alaihi salam don haka zamu gabatar muku da kiɗe-kiɗe wanda aka yi domin juyayi na zagayowar wannan rana. da fatan masu za su gaya zama kuma za su ji daɗin shirin kamar masu iya magana daina cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi don haka sai a gyara zama don jin cikakkiyar waƙar da ya tayar mana ai saurare lafiya. to madalla da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan a biyo mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar waƙar kuma ina gayyata masu mu zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng domin ci gaba da sauran shirye-shiryen da muke watsawa ai saurare lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma za ku sake jin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu tahir amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh